والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يبدو مكتابا a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na Ar-Rahiqul Maktum bahasun fi siratin nabawiyya ala sahibiha afdalu salati wa salam wanda fadilatu Sheikh Safi Rahman al-Mubarak Suri ya rubuta rahimahullahu ta'ala karatun da muke yi a wannan masallaci na juma'a na tunawa da ake kwakwar mahmud gome rahimahullah ta'ala da ke kasuwar kaji a birnin azare jihar bauchi najeriya a yau za mu tashi daga darasi na darasi na nawa darasi na arba'in da biyar haka ne ko? wace hamsin da biyar ne ba arba'in da biyar ba? so eh, ina ga haka ne ne ne na yi mistake wajen darasi na hamsin da biyar na bayan ah, ta saboda ke bari walamma sami'a na koma paragraph na sama ne mun karanta walamma sami'at ma nazala fiha wa fi zawjiha min al-qur'an atat rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وهو جالس في المسجد عند الكعبه ومعه أبو بكر الصديق وفي يدها سحر أي بمقدار ملء الكأس أو ملء الكلب وتابين ذلك كتابين هنو ملء الكأس من حجارة فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا ترى إلا أبا بكر فقالت يا أبا بكر أين صاحبك قد بلغني أنه يهدوني والله لو وجدته لدرست بهذا الفاء أما والله إني لكائرة ثم قالت مذمما أطينا وأمره أضينا ودينه قلينا ثم انصرفت wannan ana mana bayani ne dangane da matan abu lahab ummu jamil yadda ta zo ranta a ɓace hankalinta a take tana so za ta yi ziyara idan ta hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma da ta zo sai ba ta ga annabi ba kuma annabi yana wajen sai ta ga abubakar bin abi quhafa shi ne take fada masa cewa abokinka mutuminka labari ya iso gare ni yana aibanta ni yana zagi na da waka na rantse da Allah inda na same ki sai na faffasa masa baki da waɗannan duwatsu don ba zan bar shi ba kuma shi ba mawaki ba ne ni mawaki ya ce zan iya mayar masa da martani ina iya waka dama annabi ba mawaki ba ne wa ma Allah na hukira wa ma yan bagila saboda haka shi ba mawaki ba ne kawai kauli sha'ira abinda Allah ya ambata kenan shi ne ta ce muzammaman asaina a wani waje muzammamun asaina amma a nan muzammaman asaina wanda ake zargi mun saba masa a je a yi duk abin da za a yi wa amrahu wa baina kuma al'amarin sa mun giya saboda haka duk abin da za a yi ajaye yi wa kalaina kuma kuma addininsa mun rabu da ki ina ma wadda aka rabbuka wa ma qala kalaina daga nan aka dauko bi ma'ana wa kalaina addinin addininsa ma mun yanke ba mu ba addininsa saboda haka abin da nake jaddada maka kira kuma sarrafa sai ta juya ta tafi abinta to idan ka gani a wani wajen an rubuta muzammamun a baina wa amruhu a baina wa dinuhu alaina ce akwai kuskure muzammaman maqulun bihi muqaddam muzammamun kanahu khabaru mubtada sai dai idan aka ce a baina zai zama fi'ili kenan da fa'il jumla fi'iliya kaddar makaddama ba to wannan kuma na hau ne saboda haka sai a karatun na hau ne za a yi bayani dalla dalla amma don ka je wani waje ka ga an rubuta muzamman wa amruhu wa dinuhu wannan ba matsala ba ne muzammaman maqulun bihi muqaddam ataina ya zama fi'li wa fa'il ومقوله مقدم كما ذكرنا وهو منصوب wa amrahu wa baina fi ma kadhalik wa dinahu kalaina, fi ma kadhalik thumma sarafa kina ta juya ta tafi fa abubakar sai abubakar ya ce ya rasulullah yace ya manzon Allah amma taraha ra'aka baka ganin ta muna tare da kai fa qala ma ra'atni annabi yace bata ganni ba laqad akhadha Allahu bi dhabriha Allah ta'ala ya kame ganinta gabari na shine aka ce annabi yana karanta Qur'ani a lokacin tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya alƙawari duk wanda yake karanta Qur'ani Allah zai kare kamar yadda aka ambata to kun ga lamba ta farko da ya sa din nan a ƙasa yace unzur ka duba sirat ibn hisham sira ta Ibnu Haika al-Mu'asir wa kanat Quraysh yusammunahu sallallahu alayhi wa wa sallam mujammama Quraysh wa kiran annabi abin garke maimakon Muhammad abin godiya to da yazo yana wa'azi a barbautan gumaka sai suka ce mujammama abin zargi wato suka bata masa suna ya sa Allah ta baraka wa ta'ala tun farko bai yarda da mummunan suna ba bai salismul fusuq ba da lima eh Allah wadara mummunan suna eh kina bai sai salismul fusuq ba da lima wato sunan fasikanci na bayan imani na. وكانت قريش يسمونه صلى الله عليه وآله وسلم مجمما suna kiransa muzamman haƙidan wagaiza saboda kyaki da me wagaiza da ɓacin rai domin ku huce a kansa wata rasa Allah bi haza katmahum an shine Allah ta'ala ya juyar da zagin da suke yi ga annabi a tarihi al-bukhari kamar yadda ya zo a littafin a tarih na imam al-bukhari akwai at-tarikh al-kabir akwai at-tarikh al-saghir wa sahih al-bukhari kuma ya sake ambata cikin sahih al-bukhari a dobe sharhin ma al-fath in aka ce al-fath wa ana nufin fathul bari kenan da kuma musnad na imam ahmad in aka duba za a samu karin bayani mun karanta wannan lamba ta farko saboda lamba ta biyu ita ma tana da muhimmanci wani lokaci kuma ba ma karantawa saboda ana ambaton masadir ne na littafai na sai ma da gaba da cewa warawa abubakar albazar imam abubakar albazar ya ruwaito hadihin kissa wannan labari na zuwan ummu Jami'in. matar abu lahab domin ta ci mutuncin annabi amma Allah tabaraka wa ta'ala ya kare wa fiha annaha lamma waqafat ala bakari bakarin, kuma a cikin Ya ce lokacin da ta tsaya a wajen abubakar qalat ababakar sai ta ce ababakar eh, ya ababakar kenan ya kai abubakar ta share ya na nida eh, maimakon abubakar ababakar na ta hebo abokinka ya zage mu faƙala abubakar sai abubakar ya ce la wa rabbi haya zai hilbani ya ce a ina ranzuwa da ubangijin wannan gini na ɗakin kaba ma yanke ko bai shi wala ya tafawa he. baya furuci da waka kuma baya firka waka annabi baya waka kamar yadda muka ambata baya fa qala innaka la musaddaq sai ta eh kai din nan ka kada gaskiya annabi baya waka eh ta ce Muhammad baya waka tunda ta ce abokinsa yana waka kuma ya yi waka ya zage ka shine alhija sai ta aiki baya waka shi abin da ya zo da shi ka ga tunan ba waka ba ne inda nan ne abin da yake so ya balaki ko ta ce eh, gaskiya ne baya waka domin da annabi mawaki ne da ya shahara da waka kamar yadda imrul kais ya shahara ko an tara bin shaddad da zuhair bin abi sulma da sauran makamantansu to da shi ma ya shahara da waka to sai ta gaskata ya ga lokaci wanda ba da gaskiya haka za a gaishe ya shiga cikin rudani balle fada ne da addinin Allah fada da gaskiya babu inda za a je na kana abu laha ya yanko mana labari ne ba sai ya dawo kan labarin baya a can baya an ambata mana abu laha ya sa ‘ya'yansa guda biyu sun aure ‘ya'ya mata guda biyu na annabi kafin annabci amma da maza Allah ya fara da'awa sai ya tilasta wa ‘ya'yansa suka saki ‘ya'yayen annabi domin saboda wulakanci abu na biyu lokacin da ɗansa abdullahi ya bar duniya nan ma abu lahab ya yi farin ciki yake annabi ya zamo mai yankakken baya wato babu zuriya saboda me saboda waɗanda yake da su jin mata ne idan suka haifi ayaye mata suka haifi ayaye ko da maza ne ko da mata ko zan ba za su gaji kakansu ba haka ne ko eh ba za su gaji kakansu ba to daga nan za a iya cewa zuriya ta yanke gaba daya amma idan ɗa namiji ne ya haifi ɗa namiji to zai hau kujerar mahaifinsa ne wajen gado idan babu mahaifinsa shi ne aka ce wa inna zala ko abin ya karkatan ƙasa idan ya mace ce ya haifa to idan shi mahaifin baya ita ya macen za ta yi gado da waɗansu sharuɗa ta zama bintul ibni kenan ina fata an gani. amma kaga bintul binti da ibnul binti waɗannan ba sa gado amma bintul ibni tana yin gado kaddara a ce kakanta ya rasu wanda ya haifi ubanta kakanta wanda ya haifi ubanta ya rasu sai ya kasance ubanta baya nan kima ya rasu kafin kakar sai ita kaɗai ta rage a duniya to a ƙa'idan gado za ta hau kujeran wato babanta amma kuma tun da ita mace ce za ta hau rabin kujeran babanta ne maimakon tun da babanta namiji ne idan da ne zai kwace dukiyar gaba ɗaya sai aka wayi gari ita 'yarsa mace ce za ta kwace rabin dukiyar ne idan su biyu ne kuma suna da sultani biyu bisa uku idan sun wuce haka nan ma sultani za a ba su ɗaya bisa uku a biyu bisa uku za a ba su sannan sauran kuma sai a samu zawul arhami a ba su ko kuma a wata matsala shine rajjan alaihima ko rajjan alaihinna ina fata an fahimta to bintul binti ba ta gado ibnul binti shi ma baya gado to mun shiga babin gado wannan dogon karin bayani ne to Allah ya sa mun yi daidai ba mu shiga rudani ba <laughs> na'am to don haka Abu Lahab ya aibanta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ayoyi waɗanda suka rarraki mundun Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a inna asaina sannan kuma Abu shi ne wanda yake bin bayan Annabi a lokacin da manzon Allah yake bin kasuwanni da wuraren jama'a a lokacin aikin haji yana kira zuwa ga addinin Allah shi kuma yana ce abinda annabi yake fara kadiyari abinda yake fara ƙarya ne eh. abinda annabi yake fara ƙarya ne har ma wani lokaci yakan dauki dutse ya je ya fi dunguniyar annabi sai ya masa jina-jina yakan je fi sa sai ya masa jina-jina ko kuma ya rinka ɗiban ƙasa yana wada masa eh. a ina ganin kwaro ne ku bar shi kawai in ba zai abin nan ba saboda zai yi eh, ba damuwa na'am kuma abu da din nan Shi ne wanda da annabi ya tara danginsa ya mutu wazi babu wanda ya mai da martani kowa ya danya zama zuciyarsa amma shi ya mayar da mummunan martani ya ce tabban laka sa'ir al-yau alihaza da autana ya ce Allah wani ranka har duniya ta nare saboda wannan ne ka kira mu mu bauta wa Allah ki kadai ba ta da mu shirka da ki ba mu bar bautan gumaka ba mu yarda ba to saboda haka waɗannan abubuwa da Abu Lahab yake yi dama yana yi ne domin ya tozarta annabi don ya wulakanta shi kuma yana matsayin ɗaya daga cikin babbanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma makwabcin annabi kun ga ya kamata a ce ya girmama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ya mutunta shi saboda haka kana Abu Lahab Abu Lahab ya fa'alu kullu zalika yana aikata haka wa huwa amru rasulillah sallallahu alaihi wa sallam shi fa baffan annabi ne wa jaruhu kuma makwabcin annabi ne kana baituhu mulsaqan bi baiti gidansa yana manne da gidan annabi kama kana gairuhu min jirani rasulillah صلى الله عليه وآله وسلم تعظونه وهو في بيته كما يبدأ صورا مقر تعطيكي تسدى النبي كنت قاعد تنجل سنة دم دم وتقابقا سيرا تسدى شيء ما تبقى مقوقا قال ابن إساء ابن إساء قيته كان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وأندع متى نمد سكي تسدى النبي a gidansa saboda makwabtaka akwai abu lahab akwai alhakan bin al'ad bin umayya akwai ukba bin abi mu'ayyib akwai abi bin hamma al-thaqafi akwai ibn al-asda al dirana duk waɗannan makwabtan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam lam yuslim minhum ahadun illa al-hakam bin abi babu wanda ya musulunta sai alhakan bin abinawa shi ne musulunta mahaifin marwan bin alhakan sai daga cikin jagorori na daula bane umayya na daula bane umayya shi ne a lamba ta biyu yake ko lamba ta nawa ko lamba ta uku eh, ba mu karanta ta biyu ba وروى هذه القصة الحاكم في المستدرك وابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى في المسند حديثنا بوجود دبو دا خمسن دا كفا وأبو نعيم على الصحاني في دلائل النبوة كما دا لمبا حديث والطبراني وابن أبي حاتم وغيره وفي سياق شرط خفيف من الاختلاف آه. من الاختلاف وفي أيوة حكمت كرنتاوا sai dai malaman sha'i suna ta kuskure ne eh, sai dai a ce minan listilafi ai kaman bi isa lismu bi isa ismu bi isa lismul kusuku ba da imani bi isa ismu kaga alif da lamɗin nan eh, yana taki ko ba da taki ta gani saboda hakan ka kawo alexila alexila shi ba ka ce alexila eh amma ya yawa za ku ji muna karantawa alexila alexila saboda ba ma bambantawa da ina ne da ina ne to wannan kukure ne don kuma kowa yana yin kukure ya ma haka ne amma asalin wanda suka karanta yadda ake kafi da ita ko wanda suka san nahawu sai ce akwai inda za ka fitar da alhamza din akwai inda ba za ka fitar da shi ba wannan ma mun shiga ko wani ilimi ne da ba eh, saboda daman karatu haka yake yana da kyau a ringa kwakulo abin da ya kamata a kwakulo wani sai ga Allah ta'ala ya ba shi basira a inda kai ba za ka yi shiga da yawa ba eh, na suna dama duka koyowa ke yi to ba ta uku walidu marwan al-khalifa al-umawi mun ambata a can sama fa kana haduhu kun ga makwabtan annabin nan da aka zayyana a wancan lokaci akan samu ɗaya daga cikin su ya tarafu alaihi yakan defa akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yake defawa rahima shafi wa huwa yusalli ko ka ce rahima ko rahma ko rihma shi ne tumbi na akuya wajen tumbin na inda yake akwai na jasa ko kuma tumbin kashi shaye eh, in kai ma ba a mahauta kake ba in har an taɓa yanka lahiya a gabanka za a kai da dabba lokacin da yara suka tsaya suna kallo in aka zaka aka da dabba aka ɗauki tumbi akan ba da yara a ce su je su dubar da najasan da ke cikin su zubar zazzage su dawo da ainihin gare raɗin to wannan shi ne ake magana saboda haka za a sa akan samu ɗaya daga cikin su makwasan annabi sai ya ɗauko wannan tumbi na akuya wa huwa tsalle annabi yana sallah wa kana hadahum yasrafuha ya jefa akan annabi wani lokaci kuma sukan jefa fi burmatide a cikin tukunyan da ake dafa abinci a gidan annabi kawai ta ku wurgo sai tukunya shine burma amma asalin burma tukunya wanda ake yi da dube wanda ake sassake dube a yi tukunya eh, kamar yadda ake ce akwai akwashi ko akwashi wanda ake yi da da itace na idan nufi ba lahu kun lokacin da aka daura tukunya kun san lokacin da ake daura tukunya saboda makwabta ai kun sani sai ku jefa to yanzu idan an zo ko farfesu ne za a yi a ce nama aka zuba sai aka ɗauki sumbi na najasa aka jefa a cikin wannan farfesu a yayi riga an bata farfesun nan eh, ban da shan ruwa eh, ban da shan ruwa bayana an riga an ba ta wannan farfesu an ba ta to balle kuma a ce abinci wanda yake eh, lafiyayyen abinci ko abincin da bai da alaka da wannan na wannan yana daga cikin wulakancin da makwabtan annabi suke yi gare shi ya kurdu bihi alal awl haka ne ko sai eh, haka ta kaza rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hajara har sai da annabi ya nemo duwatsu sai ya gina su a gefe domin ya kange yadda ko da sun je ko babu ma yadda za su yi wannan abu zai kange shi ne ya tafi rabihi minhum za sallah domin ya kare kanta da gare su yayin da yake sallah wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka manzo Allah ya kasance ba farahu alaihi zalika azab idan suka je jefo masa wannan najasa ya kharaju bihi ala lawu nan take annabi ya kan fita fa ya kafa bihi ala babi sai ya tsaya a kofa wannan inda ya katange kanta kuma ya kolo sannan sai ya ɗaga murya yadda su makwabtan za su je sai ta ya bani abdimanat ya ce ya kofu zuriyan abdimanat saboda duk waɗannan da muka ambato su zuriyarsu da ya ne ya sa ya ambaci kakan da ya haɗa su duka ya ce ya ko zuriyar mana ya ce an yi jiwayarin haza ce irin makwabtaka ce wannan sun mayurki ya ce fare na sai annabi ya ɗauki tumbin wannan na kakin dabba ɗinsa ya jefa a bakin hanya sai zai ranke jikinsa saboda haka wannan na kusa da shi ne suke cutar da shi sallallahu alaihi wa sallam makwabci ya cutar da makwabcinsa haramun ne saboda musulunci ya yi wasiya ya yi umarni mai tsanani kenan da haƙƙin makwabtaka mazala sallallahu alaihi wa alihi sallama yace mazala jibril yusihi tujari hatta zanantu annahu sayuwabbisuhu ya ce mala'ika jibril bai gushe ba yana mun wasiya dangane da kiyaye haƙƙin mafarki har na yi tsammanin idan na mutu mala'ika jibril zai ɗauki gado ya ba da mafarki saboda girman haƙƙinsa da nauyin haƙƙinsa alhali kuma tsarin gado makwabci ba ya ciki duk da inda aka bi inda ba danginka ba ne ba ya ciki sai dai idan dangantaka ta hana tun da dama ai ka'idodi na gado waɗanda suke karuɗa shine annasa dangantaka ta wajen mazantaka ya fi ƙarfi akwai umuma umumiyya ita ma tana da ƙarfi amma ba ta kai ubudiyya ko abawiyya ko ubawiyya na ainihin uba ba ina fata an gani da sannan kuma sai abin da ya kafi surkuntaka ta wajen auratayya sannan na uku kuma sai abin da ya kafi walittaka na tsakanin iyayen gidaje da bayansu waɗanda suka yanta to bayan nan babu wani dama farkon musulunci ne idan akwai ukuwa ukawiyya yan uwantaka yan taka. to kada sai a ce akwai gado amma da Allah ta tabaraka ta'ala ya a dokin ta ya tsota wannan ba aka soke lokaci guda Kada wajen wajen zai ce ya tsaya ba eh, ba a haka Ina musulunci ya ba da dama da wani sai ya sai gadon wani shi ma ya fada a babin ciniki sai musulunci bai yarda da wannan ba ko a da kyauta ba zai yi ba kaga ko jawo wani aka yi da dabara aka sai sai yi bincike ko tura wani aka yi da wayo aka sai sai yi bincike a barka ka da Allah ya baki to don haka akwai tsari to shi yasa a nan aka ce haƙƙin makwabtaka yana da muhimmanci a yi kuma to da dama a yanzu za ka iya haduwa da matasa waɗanda yake babu dan iya babu na baba da yake duk zaman bariki ake yi ba a bariki aka hadu babu dangin iya ba na baba amma wani abin mamaki sai Allah ya haɗa ka da wani ga gida ga gida amma ka yake ji da za a ba shi bindiga bai harbe kuma an tambayi ki da ni ne babu da za ka yi sai ka yi hakuri ka share su kai ka rinka kyautata masa ka danna zuciyarka ka rinka kyautata masa in yayi wani mummuna abu ka gwada baka gani ba to haka zai fi jin haushi ya mutu a kwance ko a tsaye ka kai ka huta saboda zai ce a'a kin bai gane ne bane ko bai ji bane ko abin bai masa zafi bane sai ya maka biya ka ɗauki yin dubu hamsin kace ga shi kaje kai tafi me yiwa ya je ya sayo abin nan ma ala suya duk anguwan ana ji Ya ka su shigo ya faɗe su ku bi ku tafi gidanku ba zan ba ku ba kai an zo an faɗa maka kai ma sai ka so musu bayan ka sayo din ka ba su ka sake aikawa makwabtan duka tabbatar cewa kai ma gidanka an ci to ba zai yi bacci ba eh amma ba kowa ne zai iya yi ba to shi yasa ake cewa kamar yan uwa ne makwabta kaman yan uwa ne yadda yan uwa ke tare da su wani lokaci wani yana jin haushin ka baya son ci gaban ka baya son mun ka san ka to kai karka damu ka ci gaba da sadar da zumunci to haka ma kuma makwabta eh, la in kunta kama qulta fa ka'annama tufiqhum al-malla ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك in dai kana haƙuri to Allah zai taimake ka na ya kafi abin da manzo Allah yake fara muku kenan ya bani abdumana ayyu dai warin hada ya ku buyan abdumana ya ku yan uwana wata irin makwabtaka ce wannan zai je jefa da abin وزاد أقبى بن أبي معين sai daga cikin makwabtan annabi ya ke kiransa Uqba ibn Abi Mu'ayyid ya yi ƙari fi shiqawatihi wa kursihi wajen shakiyancinsa da cutar da annabi wa qara al-Bukhari Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu daga Abdullah ibn Mas'ud Allah ki ƙara ya tarihi yake annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yusalli inda albayt yana salla a wajen dakin kaba wa Abu Jahal wa asabahu lahu junur wata rana annabi yana salla a dakin kaba sannan kuma Abu Jahal shi ma yana majalisa yana majalisar ɗakin kaba ko suna zama a hibir ismail wannan wajen zaman manya ne talaka bai sai shiga wajen ba saboda damun wajen bai da fali sai idan kai ƙwaro ne ko babban kusa eh, sai dai idan kai ƙwaro ne ko babban kusa shine za ka zauna a wajen saboda haka sai ga annabi ya zo yana sallah na kin kaba kana ba da sai wani daga cikin su yace ayyukum su bai tsara da zuri bani fulani yace waye a cikin ku zai je ya dauko tulun nan na raƙumin gidan suwa ne da suka yanka suka jefa ce na ga tumbir a waje kaza wane ne zai je ya dauko wannan tumbin fa ya za'uhu ala zahiri muhammad idza sajada ya dora bayan muhammadu idan ya sujada mu ga yadda zai mu ga tafiya wa zai haka famba a sa akal qaumin sai aka samu a cikin su mafi kiyanci ta su sai ta yi zai na ma lokacin haka ga ana tattauna abubuwa na shan bai ko na makirci Ni wanda aka ce wa zai je ya kashe wani ce shi to ya fi kowa yin kanki ya fi kowa hatsari kuma ya fi kowa lalacewa kamar yadda ayar qur'ani ta fara idan ba ta ashqaha tunda ashqa ala wazni aqala aqala tabdil wanda ya fi kowa iskanci ya fi kowa barna da hatsari ko ya fi kowa kiyanci ya ce shi zai je da uku shine ukuba bin abin Ya sa har aka kashe shi ko har ya mutu bai musulunta ba kuma ya je ya ɗauko ya yi abin da aka masa umarni saboda dama idan manya suka zo suna tattaunawa su dama kanwa uwar gani ne ba su suke aiwatar da abu ba amma lokaci aka samu wani a cikin su ya shi zai yi kaza su kawai suna haka yara ne waɗanda suke sa su yi ko taron yan siyasa in ka ga an yi jifa an jajjefi wani ko an masa iko ko an zai da makamai da mai in ka je ka bincika ya ka samu a akwai waɗansu gurus ɗin yan iska manyan mutane ne amma yan iska ne su suka fara haka wa kana fil madinatu tis'atu rahatun yufsiduna fil ardi wa la yuflihun barna suke a bayan ƙasa dama a zamanin annabi sale sai da ka samu waɗansu mutane su tara Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waɗannan yan iska ne su barna suke yi a bayan ƙasa ba gyara ba to duk lokacin da aka zo aka samu ana samun wurin waɗannan gurin bala'i ne bala'i ne Allah ya ke, sun babu alheri a tattare da su kuma duk wanda yake da irin wannan ɗabi'a da mutumin banza ne wannan ko ya je lahira kada ya tsammanin zo samu aljannan Allah ba zai yi ba saboda mugunta ce a cikin rasa ba imani ba ko ne matsayinsa ko ne girmansa a cikin al'umma Allah ya kyauta na saboda haka ban ba aka ashqal qaumi wanda ya fi kowa shaki ya ce wa ukuba ibn abi muayyid shine ukuba ibn abi muayyid anan mala ya sa lamba ta daya a can kasa sai yake sarraha bi zalika fi sahih al-bukhari eh, fi sahih al-bukhari nafsihi nafsihi ko nafsihi ko nafsihi wace ya bayyana ta cikin sahih al-bukhari me yasa ya ambata mala yana so ya kare kansa kara ce da ke ya gwada wanda ya fi kowa shakiyanci kuma ya ambaci sunansa balo-balo saboda ambaton suna balo-balo in ba na ya tabbata ba yana da hatsari ina fata an gani ba don karka zo zai kana ta kama sunayen mutane kana ta ai ne dan iska ne ai ne musulun marna ne a kaza kaza to wannan yi ma wani kuma sai ya kira sunan ubanka ko kakanka ya fi shi iska ne dama sai eh, ba mu aiki ko wani ramawa zai kuma mai yi wanda za a ji a bincikan zai a samu wani kakan kadan tuka ne wani dan iska ne shi ma sai ya fito da abin da yake kaga ba za a zauna lafiya ba na amma in nassin ya bayyana to za a bayyana fa ja'a bihi fa nadara ya je ya ɗauko tumbin kashi na rakumi ya jira A ta'iza sajada nabi sallallahu alaihi wa wa sallama har sai da annabi yayi sujada wada ala katibai sai ya tsora a bayan annabi a tsakanin kafadunsa a ina kenan a daidai nan wanda ya haɗa kafadunsa ya hada har da wuyarsa ya tsora Abdullahi dan Mas'ud ya ce wa ana ya ce ina gani kuma na karbi addinin Allah amma ba zan yi taimakon annabi ba ya ce la uguni shay'a ya ce ba zan yi komai ba dama Abdullahi dan Mas'ud ma wannan sarat ne sai abuwa wani ne haka zai ruhi ne dama ba da wuki to balle su suna da yawa kuma shi shi kadai ne ya ce wa ana anzuru la uguni shay'an laukana fi man'a ta ce ina gani ba zan iya yin komai ba da ina da hali da ba zan bari a yi haka ma annabi ba kala fajalu ya Hakuna. da suka tsora wannan tumbiya bayan annabi a kafadarsa ya yi sujada sai manzo Allah ya kasa tasowa ko kuma suna ta dariya wa ya haila ba da ma da ba da tashin su har ma karkata suke yi suna dingina a jikin taki wato mutum yana zaune sai karkata saboda tsaban dariya ko zumburi wani kima yi dariya ayyata ma yalu ba zo mala ba'dhum marahan Mara baqara sakin su suna haɗuwa da saki ko suna karkata suna yi layi saboda farin ciki da takama ورسول الله صلى الله عليه ta وسلم تاج لا Annabi yana النبي أنا zai yi daga السلام hatta ja'atu fatima aka ce sai da wata baiwar Allah ta gani shi ne sai maza maza ta je ta faɗa madiyarsa fatima tana budurwa suna ce juwairiyya yarinya ce karama ee ki je ko baban ki an je an dora masa tumbin rakumi na ƙofar rakumi ya gagara taki ne sai maza maza ta zo wa tarahatu an zahrihi ta tunkuɗe kabarin bayan annabi farafa ra'sahu thumma matsala. da annabi ya ɗaga kansa sai ya yace Allahumma alayka bi quraish Allahumma alayka bi quraish Allahumma alayka bi quraish yace ya Allah kai maganin quraisha wannan ya Allah kai maganin quraisha wannan ya Allah kai maganin quraisha wannan sai dai fara haka ko salatu marati saboda rai ya baki to kuma da suka ji haka ba su taɓa tsammanin annabi zai mummunan addu'a ba domin duk abin da yake masa baya mummunan addu'a yana tafiya kwakwarta, yana jifar da yakan yi jini yana waza masa ƙasa amma ya kace ku jale shi idan mutum ya faɗa masa bakar magana sai ce masa kai hakuri wannan fa duk yana karkashin wudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawizati al hasana amma a wannan karo annabi da ya tashi sai ya ce Allahumma alayka bi quraish waɗannan quraishawan da suke hijira Isma'il tun da wannan baki kadai bane yayi wannan aika aika eh, tare da hadin gwiwar su ne quraishawan yasa a ka'idar musulunci in wani ya je ya kisa aka kama ki yace ba ni kadai bane to duk sai an tattaro waɗanda suka bada kawo dole sai an yi bincike a zamanin sayyidina Umar an samu mutane tara suka hada baki suka kashe wani mutum Baka zo ana kayya kayya tunda mutane tara ne wanda ya dake shi ko ƙara sakiyayi ko wanda ya dake shi ko ya tambaɗo shi shi ya fara lahanta ke koyaye ne wane ne ya yi kisa a cikin mutane tara yanzu da mutane takwas sun da ke shi yana ɗan numfashi sai na tara ya zo sai ya jibge shi na ƙarshe sai ya ƙara sa shi kakam gaba da. idan aka zo hukunci shi na tara za a ɗauka ba a kyale mutane takwas wa ya fara Jire da aka yi bincike sai aka samu duk suna da halwa ciki, amma wane ne ya yi kisa duk sun taimaka ma juna. Ya ce to hukuncin da zai yi shi ne duk aje a kashe su gaba daya. Sai wani suka ce to ai akwai bambanci, ya ce to ya za ya gane tun da haɗa kai suka yi. Su sun haɗa kai ne suka zo ba kashe mutum guda. Ya ce kai ku je ku kashe su gaba daya. ita wallahi law tamala ahlu sana'a ala rajulin wahidin la qataltuhum jami'a ita ina faɗa muku wallahi ko mutanen sana'a a kaf gaba ɗaya duk gari suka taru suka kashe mutum ya ita sai na kashe su dukan wa kun fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun saboda haka hukuncin kenan yasa annabi ya ce Allahumma alayka bi quraish ya ce ya Allah ka kama quraisha wannan ya Allah ka kama quraisha wannan ya Allah ka kama quraisha wannan salasa marra to uku yana mutu addu'a wa shaqqa zalika alaihim sai hankalin ku ya taki to kun mulakanta taki, ko kuma ya mutu mummunan addu'a ibda alaihim tunda ya musu mummunan addu'a wa qala wa kanu yarawna anna da'wa Abdullahi dan Mas'ud yace suna ganin addu'an da Annabi ya yi zalikal bala a wannan gari na Makka mustajaba karbabiya ce kuma da ban karbabiya ce kuma kamma da nan Annabi ya sake ambaton su daya bayan daya yace Allahumma alayka bi abi jahal وعليك بعقبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معين يتوعد السابع فلم نحفظه يا أمتي نبقي يتبريك كفاء sai a wata ruwaya أنت samu na bakwai ɗin shine amara ko shine saurayin da aka ɗauko shi aka kawo shi wajen Abu Talib aka ce karɓe shi a canza da Muhammadu domin a ji a kashe Muhammadu yace fa wallazi nafsi bi yadihi yace saboda wannan mummunan addu'an da annabi ya mutu ina rantsuwa da wanda raina yake da hannunsa daga da ra'aytul ladina hatta rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace na ga wanda annabi ya kidaya sunnan ya ambaci sunayen su kwalo-kwalo cikin mummunan addu'a yace faraha fil qalil faraha kenan kannahum ajabu nakhlin qawiya suna gurfane fil qalil a cikin rijiya tsohuwar rijiya qalil ba ba tare tsohuwar rijiya ta yakin badar saboda da aka je yakin badar duk waɗannan da aka ambata kai ga zuwa kai kuma ka nemi gawawakin su don annabi ya ce ba za a bar gawawakin su a fili ba Ya sa ka sa su a cikin tsohuwar rijiya ta badar sannan kuma ya kirayi sunayen su da ya bayar daya to nan an samu duka kafirai sun samu kuskure eh tunda annabi ya yi mummunan addu'a amma annabi bai cika yi ba a wani hadisi ma yana cewa ko na zagi mutum ko na aibanta ki ko na la'ance ki ya Allah ka tarna masa amma wannan hadisi daga baya ne wannan lokacin gwagwarmaya ne domin a gwada musu darasi da wannan ruwaya ta yi kama da wata ruwaya lokacin da suke tattaunawa don su waɗannan mutanen ne dai su ne su ne lokacin da suke tattaunawa a cikin dakin taba yadda za su za su yi maganin annabi yana zuwa za su yi maganin sa lokacin da ya zo sai suka bar maganin suka tsorata ba su ci nasara ba har ma suka zo suka ta baibaye shi suna ce kai kwaya kake mana haka kaza kaza kaza amma wai gari da suka sake haduwa sai waɗanda suka yi sassauci waɗanda ba su yi sassauci ba wato ba su yarda da abin da aka yi jiya ba sai suna ce ma waɗanda suka yi sassauci me yasa jiya da kuka yi kuka mata amma yau kan ba za mu barki ba aka faɗa ma annabi annabi ya ce ba za su hana ki zuwa bakin kafa yin sallah ba malamai suka ce mai sai ce hikiman tafiyan annabi dakin kafa yin sallah a lokacin alhali dakin kaba na hannun kafirai kuma akwai waɗannan gumaka tunda bai samu damar rusa waɗannan gumaka ba sai a shekarar da ya fato maka to an yi fato maka wata shekara an mun karanta takaitaccen tarihin annabi shekara ta nawa a lokacin aka rusa gumakan dakin kaba maza Allah yana sallah ne a lokacin domin saboda waɗanda za su fahimci addini su ringa gani kashi aikace yana yi saboda wani idan ya ga sallan da annabi yake yi zai ce a koya masa shi ma sai mazan Allah ya koya masa to su kuma suna gani da ɗaya da biyu da ɗaya da biyu ana samun masu karɓan addinin Allah su kuma ba sa son haka maza Allah ya musu abin da ake kira abin da ya kama da alkununsu eh abin da ya kama da alkunutu amma dai wannan ba a cikin sallah ba kai tsaye ne ya mutu wannan mummunan addu'a kuma sai Allah ya sa aka kashe su dukan su kafirai na to sai wata ruwaya har ila yau wa kana umayya bin khal idza ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai makwabcin annabi shine umayya dan kalu kun san mun ambaci aika aika din makwabtan annabi guda biyu ne a nan na farko uku ba bin abi muayi na biyu wanda ya fada shawari sauran kuma suka goyi baya abu jahal to umayya bin kal idza ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hamadahu wa lamada shi kuma in ya ga annabi sai ya nuna ke ya gumdansa ya gurmansa yana ganin annabi sai ya nuna shi da baki kamar misalin sai wanda yake maka hasada ne ko ke kakinka yana haɗuwa da kai ko ya ganka sai ya yi baki ya tura bakinsa ya ta guna gune idan da za ka ji abin da yake faɗi yana faɗin baƙaƙen maganganu da ya kanka to a gaban kama kenan idan ya je gefe kuma abin da zai yi ya ci haka wa fihi zala dangane da Umar ya gina khalid da abin da ke aikatawa a wasan lokaci Allah ta baraka wa ta'ala ya saukar da wailun li kulli humazatin da wailun kalman azaba ta tabbata li kulli humazatin da duk wanda yake zumɗe luma zakin kuma yake yafate ko da yake da luma za da huma za kusan ma'ana ɗaya ne kamar suna tafiya kafala da kafala sai dai waɗansu malamai suna cewa kalmomin da suke ɗaukar ma'ana guda ɗaya idan an kawo su a jere to za su ɗauki ma'anoni mabambanta ne eh. na'am har zuwa ƙarshen sura tunda ba tafsiri muke yi ba sai mun karanta zuwa ƙarshen sura ba tunda kowa ya riga ya sani قال ابن هشام ابن هشام يتي الهمذا الذي يكتم الرجل علانية wanda yake zagin mutum a fili wa yakfuru ainai ya jiddu ya yi da sakan mutum wa yakfuru bihi ya الذي يعيب الناس سرا shine wanda yake aibanta mutane shi kuma a koye wa yudini ke tutar da su to kun ga nan ke ibn hikam ya fassara wailul li kulli za azaba ta tabbata ga mai cin mutunci a bayyane sannan kuma za ko mai yi a boye duk wanda yake cin mutunci a bayyane ko yake yi a boye to ba ta tabbata gare shi duk abin da ya tara ba zai wadatar da ke komai ba makomansa hukama Allah ya mu na to lamba ta uku ko karin eh, bayani yana can dafa wannan kenan amma akwai horayu bin khalid bayan umayya dan kal akwai dan uwansa wanda ake kiransa ubayy bin khalid fa kana huwa wa uqba bin abi muayy da da uqba bin abi mu'ayyid mutafatiyayi abokan juna ne na hud da wanda idan ɗaya bai yarda ɗayan ya aikata wani abubuwa zai yi ba ko za a kai abokan da suke haduwa idan suka hadu idan da ɗaya zai ce ma ɗayan ya sake matarsa sake ta zai saboda ba mai shakuwa yanzu ana samu sai ya ce ka sake bayan ka sake shi kuma ya zagaya zai aura bayan kun hazo a kan hanya sai yaki eh amma dai maganar da ake shi ne akwai wanda za a ce abokai ne na kubda duk abin da zai cutar da kai ba zai taba yarda da shi ba kuma duk abin da zai amfane kai na goyon baya kai ma a kansa haka wannan shine abokantaka na gaskiya sabanin na yanzu za ga wani aboki yana maka dariya ne amma yi zai gefe wala kamar ya hajjiyar da eh, domin abokinka a gabanka zai kare ka idan ba ka nan ma zai kare ka ko ka mutu ma zai kare ka amma in har abokinka a bayan idonka ba zai iya kare ka ba to ba abokinka ba ne don adawa kawai Allah ya jarabe ka kana zaune da mudu ko addu'a to da ukba bin abin wa'ai da ubai wa ubayyu bin khalid abokan juna ne na ukba وجلس عقبة مرة إلى النبي صلى wa عليه wa وسلم wa منه kun ga makwabcin annabi shi uku ba da abin waye shi wanda yake kulle sharri wanda muka karanta a can baya kan ba a ta ashkal kawo akwai wata rana ya zo taurari annabi da ce gaskiya yana so in ji sakon kanna maza Allah ya ta karanta masa ayoyin ma bala balaga zalika ubayyan to da ya ji wani abin mamaki ranar bai komai ba kamar jikinta ya yi laushe kamar da alaman cewa zai karbi addinin Allah sai abokinsa ya ji labari abokinsa na kusa ko sai ya ji labari sai ya zo ya same shi sai ya ce an ba ni labari wato ka je ka saurari ko wa'azin Muhammadu sai ce kwarai da gaske saboda ba sa koye ma juna komi ya ce to ana zargin cewa ka karbi addinin sa ka yarda ya ce a ban karba ba ya ce to ya za mu yi mu gane ban karba ba ba ka yarda ba wani abu a cikin zuciyanka bai shige ya makale ba ko ya ɓuya ba ya za mu yi mu gane ya ce inda za mu gane shi ne sai ka je ka samu Muhammad kana ganin sa ka tofa masa yawo a tsuka in ka tofa masa yawo ko majina ka wulakanta ta a gaban mutane labari ya bazu to ni ma abokinka na kudda kudin yadda cewa baka karbi addinin Muhammadu ba da shi wannan mai sauki ne ya sa can baya muka ce izin ba a sa kuma yana zuwa ya tofa ma annabi ya wuce ya tofa masa yawo domin ya tabbatar da abin da abokinsa ya ba ki kawara amma mazu Allah ya haƙuri a kan wani ya yi haƙuri a kan wani na faramma balaga zalika ubayyan lokacin da labari ya iso wajen ubayy ubayy bin khal annaba huwa ataba sai ya kushe abokinsa ya aibanta shi shine Uqba bin Abi Mu'ayyid wa talaba minhu an yaqtula fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala yace je to fa yawa dukkan annabi na wulakan kuma ya Ba wa ubayy bin Khalid kuma ubayy dan kalbu da kansa naqulu hatta azama ramiman ya dauko kashin da ya rududdige ya murkushe shi ya zama kaman gari kuma mana haka hotore gina hawa rasulillah sallallahu alaihi wa sallam da ya safa annabi ko ura masa ba mu suka yi haka mun suka yi haka wato sun bulakanta mutum ke rai ba komai ba ne. waɗannan manyan mutane ne Allah ya jarrabe suka zo a zamanin annabi ba sai imani da annabi ba suka wulakanta annabin Allah ya sa dukanku sun mutu ga yadda suka mutu za a ba mu bayani a can daban wa kana al-aqnab bin tariqa sabati shi kuma al-aqnab bin tariqa sabati mimman yanalu bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk inda ya je sai ya zagi annabi ya aibanta shi duk mutumin da duk inda ya zauna zai kushe ka ya zage ka to idan kuna da alaka da shi alakan ba mai kyau ba ce in danginka ne mutumin banza idan abokinka ne karya ne idan makwabcinka ne shi ma ta ne wace irin alaka ce saboda wannan yana gwada duk abin da yake fara karya ne kuma ko da laifi ne ma kake aikatawa ai akwai matakai da ya kamata a ce an ba wai za a yi ta zuwa ana bata ka ne a kowace irin majalisa ba ba dai dai ne in dai akwai abokantakan gaskiya ko akwai yan uwantakan gaskiya ko akwai zaman takewa ta gaskiya to za a nemi daidaita al'amura ne to shi wannan aikinsa kawai duk inda ya je sai ya zagi annabi duk inda ya je ya aibanta annabi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da sifofi guda tara na tsaki kadai kuma kowace sifa daga cikin sifofin nan guda tara ba ta da kyau dabi'a ce wanda take iya kai mutum zuwa ga halaka Na wa kad wasafa da qurana bi tis'i sifatin al ya sifanta ki da sifofi guda tara tadullu ala ma kana alayhi kuma duk halayen sa wa hiya fi qawlihi ta'ala cikin fadin Allah madaukaki wala taqul illa hallatin mahid kada ka kuskura ka bi duk wanda yake da yawan rantsuwa na farko kenan mahinin wulakantacce da duk kenan hammadun magulmace na uku kenan maka'in binamin mai tafiya da annabimanci na hudu kenan Manna lil khairi mai tsananin hana alheri marwaci na biyar kenan mu'tadir dan ta'adda mai ketare iyaka na shida kenan asimin mai sabon Allah mai laifi na bakwai kenan wakilin sannan mutumin banza shine jawwar mutumin banza na takwas kenan ba da zalika zalim bayan haka kuma kakaka ne walansu kuma suna fasarawa da ɗan jina ina fatan an gane akwai fasara musulmin din nan wasu suna ce mai babban ciki wanda ya ce haramun da yawa cikinsa ya girma eh dama idan mutum baya da hauki ya zo ya ce haramun ya yi kauri to fa kullu lahamin nabata min suhutin fannaru aula bihi duk naman da ya tsoro a dalilin haramun to wutan mai ta tafi cancanta da wannan nama To manya yan mamaya ko yan handama ko azzalumai yana da kyau su da jin wannan ka ci haramun ka yi ƙiba da wuta ita tafi cancanta da kai amma ka ce halal kai kiba wannan godiya ne wa Allah subhanahu wa ta'ala in ba za ka iya sujada ba kai sallah zaune eh saboda baban koshi ba ko wanda zai koshi ba ya su sai ga ruku'u ba zai iya ba sujada ba zai iya ba to tunda ba haramun yake ce ba ko musulunci ya zo da sauki to sai ya zo ya sai ruku'un sa zaune ya su sa zaune amma ba so haka ba don a halar din ana son ka yi takasan kasar ka jefa kanka a cikin haramun kuma fassara da muka yi mun yi fassara ne normal fassara amma asali wala ta ce kulla halatu kada ka kuskura ka bi mai yawan rantsuwa wannan ke ke gwada sun mutumin da zai zo yana magana yana ce wallahi kaza wallahi kaza na rantsi da Allah kaza duk wanda ka je ke yana yawan fadin haka makarashi ne Allahin fa’ali, Duka kasar cewa ba wazani da ba ne mahilin wulakantacce shi ne abin da zai wulakanta ki ya zubar mata da mutunci zai yi alawar zai fa'ilin musulunci ba ya son wannan sannan kuma hammazin mai yawan gulma amma kun ga bayan sai magulmaci hammadu ko ko gulma guda ɗaya ce ma haramun ne amma mutumin da ya mai da gulma da ɗabi'anta kai sha'in bina za mu yin ka samu magulmaci to za ka samu sha'in bina mimin mai yawan tafiya da annabi mantu mai haɗa waje musamman yaran yan siyasa ga gulma ga annabi mantu irin aknas bin kare. mummunan kafiri a zaba da mallafi hammadun fa'alin masha'in fa'alin binamin manna'in lil mai ya hana alheri a akwai wani zai zo ka masa rowa daidai ne dauki da rasu amma mutumin da rowa ɗabi'a sake wannan ba da imani bai da imani kuma ana samun ku za ga wani mutum ya mallaki miliyan hamsin miliyan ɗari ya ɗauki dubu goma ya bada dangin sa ba Allah ba zai ba sai Allah ya haɗa ki da mata da ‘ya’yan da zai kamar ku fa kudin a banza ba zai samu lada ba ya inda zai samu lada wani ma ba ya fi zarrafa balle sadaka balle kyauta balle isani balle alheri balle infasi malla'in lil khairi bima fa'alin lil khair fa'alin kana ala wadani fa'alin lil khairi mu'tadin eh mubta'in akwai abin da idan ya zo ala wadani misali kamar mubta'in eh to naka aka ce ma'utadin mai ketare iyaka an shiga iyakan Allah sai ketare shi ne dan ta'adda ai kaje mu'tadin ta'adda ta'addanci wannan ma mummunan sifa ce asim ai ta'il mai sabon Allah mai saba ma Allah mai yawan sabon Allah to ba ruwanta da maganan tuba ne idan mutum zai sabon Allah ya tuba zai sabon Allah ya tuba zai sabon Allah ya tuba zai ya sabon Allah ya tuba sai ya mutu to da sassauci amma ya sabon Allah ya tuba ya sabon Allah ya tuba ya sabon Allah ya tuba sai ya sabon Allah sai ya mutu to zai bayar ina fata an fahimci bambanci in aka samu mutum mai yawan laifi ba ya tuba shi ma ya fada cikin wannan wa mafiyin haramu wanda ya tumbe ko mutumin banza bai da mutunci ba da zalika zarin bayan haka kuma aka ce ai aslas bin shari asalinsa bai da uba to amma malamai suna maganar cewa ba ka yi shi bai da uba me ne din ba eh menene laifin sa wajen Allah bai da laifin yasa bahaushe yake kiransa shege bisa kuskure ya kamata a kira shi shege ubansa ne shege eh, ko kuma iyayen ne ke bu ko ba ga bane kaga uban shege ne zai samu shegiya suka hadu sai suka yi cikinta su ne ya kamata a kira su shegu amma ɗan gina bai da laifi sai dai kawai sautsayi accidentally ya zo a hanyar da ba ta dace ba to wannan ka samu irin wannan me ya kamata a yi a tura ki wata duniya inda ba san abin nan ba ko da aure ne ma ba su dogon bincike maimakon a barka garin ko yarinya ta kowa bata a garin ku wannan kawari ne muke bayarwa ba wai muna daura gindi wa mazinata ba ne tunda za ka iya samun ɗan zina ɗan zina ne aka haife shi ɗan zina ko ɗan zina sai ka samu kan haddace kurani sun fahimci ilimi yanzu kowa ya san ɗan zina ne aka zo aka ce za a ba ki limanci wala ko kan su salawa ne wa ya za a yi wani yana tuba aka ce wani wani ya ce ni na canza masallaci har abada menene sai a yi tabinsa daga baya ta yanzu? ce ai ba zan kai gunta maka karka faɗa ma kowa to amma kun ga in aka kai ki can bariki a can bariki kuka bai kuka tashi kuka yi abin nan duk kenan saboda me saboda bai kamata hakan ya yi tasiri a cikin rayuwarsu ba to al-asnaf bin karib yana daga cikin waɗanda suka cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma Allah ya maganin sa da waɗannan ayoyi to akwai wani babban oga wanda ban buga misali da ke ba shine Abu Ja'ar wace irin tsiya da tsiya yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam